لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah ta'ala godiya a bisa ni'imominsa waɗanda suke ba su da iyaka gare mu daga cikin mafi girman ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala gare mu ita ce ni'ima ta imani da musulunci Allah ta'ala ya haɗa mu wannan yammaci a wannan makaranta domin tunatar da juna game da wani alkhairi babba da ya tunkaro mu wanda shine wannan wata mai albarka na Ramadan wanda insha Allah ta'ala nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu samu kanmu a cikin wannan wata wanda yake mausumi ne lokaci ne mai girma ga dukkan mai imani lokaci ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya dukkan alkhairai a ciki lokaci ne da ake bude ƙofofin gidan aljanna ake rufe ƙofofin gidan wuta lokaci ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya sufanta shi da cewa wata ne na shiriya shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan Linnasi. wa bayyinatin min huda wal furqan hudan Linnasi. wata na shirya, haka Allah ya sufanta wannan wata mai albarka dukan cikin alqur'ani babu wani wata da Allah ya ambace shi a cikin watannin a shekara sai wata ramadana kuma ya bayyana alhairai da suke ciki ya ambaci sunansa a wannan aya a wata aya kuma ya ambace shi da wata da wato yake rarraba al'amura na bayi wata ramadan wata ne da ya zo a cikin wani hadisi cewa faman samahu wa kama imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka ma waladatu ummu wata ne wanda a dukkan mutumin da ya ce samahu wa kamahu ya yi azumi a cikinsa kuma ya yi ƙiyamu ramadan imanan wahtisaban yana mai imani da Allah yana mai ƙaunar samun lada a wajen Allah ya ce kharaja min dunubihi zai fita daga zunubansa mana ƙarshen wannan wata zai wayi gari ka yau ma waladatu ummu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wannan ma'ana ya zo a cikin hadisai da dama cewa dukkan wanda ya tsaya a wannan wata mai albarka na ramazan ya yi azumi ya yi ibada ya nemi kusanci zuwa ga Allah zai wayi gari an yafe masa dukkan zanubansa Allah ya yanta shi daga wuta kamar da ya zo a cikin hadisi da imamu a tirmidhi da ibn mada suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إذا كان أول ليلة من رمضان فرقا دري نوة رمضان سفدت الشياطين ذا لسوري شيطان ومردت الجن دع الجنوم وتتاوي وغلقت أبواب النيران سنن ذا rurrufe ƙofofin wuta gullika da siga ta mubalaga za a rirrife su kofofin wuta sai ya ce falam yufta min habab yadda ba za a kowace kofa ba a wannan wata sai ya ce wa futtihat abwabul janna wa futtihat in ka duba lafazan zama lafazi ne na mubalaga ma'ana za a bubbude kofofin gidan aljanna falam yughlaq min habab ba za a rufe ko ɗaya daga cikin kofofin ba wa yunadi munadin mai kira zai yi kira ya ce ya baghi alkhairi aqbil ya kai wanda kake nufin alkhairi ka taho domin lokacin alkhairi ya zo wa ya baghi sharri aksir. ya kai wanda kake nufin sharri ka dakata ka takaita akan sharri sai yace walillahi hutaka'u minan nar a wannan wata na ramadan Allah yana ‘yanta wasu bayi daga wuta wannan shi ne fassarar wancan hadisi da yake ta man kamahu man samahu wa kamahu imanin wahdi saban kharaja ka yawma waladatu ummu to wannan shi ne ma'anar wannan hadisi da yake walillahi mutaka minan nas Allah yana ‘yanta wasu bayi daga wuta a watan Ramadan ma'ana su zamo ‘yantattu ba su ba shiga wuta a wata riwaya ta Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda manzo Allah yace inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa yace fi kulli yawmin wa layla dukkan yini idan gari ya waye zuwa faduwar rana Allah yana inta wasu bayi ma'ana sun cancanci shiga wuta sai Allah ya ce ya yafe musu sai yake cewa wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa layla da'watun mustajaba musulmi yana da addu'ar da za a karɓa dukkan dare da yin wannan wata mai albarka wata ne da ya kamata dukkan wanda Allah ya masa rabu ya ara masa rayuwa ya ga wannan wata yi wa Allah godiya ya yi murna domin ba karamin alheri Allah ta'ala ya yi masa kyauta da shi ba ‘yan uwana akwai abubuwa guda goma da nake so in ambata dangane da abin da ya shafi watan ramazan ina so a ai jotin sai dai na ga masu littafi ba su da yawa ana a mafi yawa ba su zo da abin rubutu ba kuma yana da kyau akwai abubuwan da yake da kyau ka ɗauka saboda zai zamo maka guzuri ne domin ma kuti ba karra da abin da aka rubuta shi ne zai tabbata zai maka amfani insha Allah abuwa guda goma nake so in faɗakar a kai muhimmai da suka shafi wannan wata mai albarka abu na farko mu sani cewa wata ramadan ko azumin wata ramadan daga cikin makasib manufofinsa shine tarbiyyar mu mu musulmi akan ikhlasi akan ikhlasi yin abu saboda Allah ramadan daga cikin makasib ma'ana manufofinsa shine ya tarbiyyantar da mu akan ikhlasi abinda ake nufi da ikhlasi shine yin abu saboda Allah kowane aiki Allah yana so a yi shi saboda shi kadai wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis Allah shi addinin sa shi kadai yake so aiwa abotawa shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah tabaraka wa ta'ala yace ana aghna shuraka'i 'ani shirk ni ne mafi wadata da Allah na dukkan waɗanda ake wa tarayya gabarin tarayya ni wadatacce ne ji Allah ba na bukatar tarayya ana azna shuraka a shirk man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi tarak duk wanda ya aiki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hada ni da wani zai kyale shi da wancan ni ba na bukata kaga ashe ikhlasi ginshiki ne a cikin dukkan aiki da musulmi zai yi kai saboda Allah to yaya ake koyin ikhlasi wata ramadan ko azumi yana daga cikin ibadoji da suke koya mana ikhlasi ma'ana kai abu saboda Allah abinda ake nufi shine shi azumi kana iya in sallah ce mazaje a masallaci suke sallah yayin da aka yi sallah biyar za a waiga dama da hagu a ce ina kowa ne kaga anan kasancewa ana ne ana ganin ka idan zakka ce ka fitar za ka miƙa wani ne an san cewa kai ka bayar idan hajji ka je wajen taron jama'a ne ana ganin kai kawonka amma azumi kana iya fitowa ka nuna cewa kana azumi amma wa zai iya gane kana azumi ko baka azumi sai wa sai Allah shi kadai shi yasa Allah ya shar'anta azumi saboda mu koyi ikhlasi yin aiki saboda Allah shi yasa ma cikin hadisan da aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sama ramadan sai ta imanan wahtisaba wanda ya azumi dan imani da Allah cewa Allah ne ya shar'anta da kuma ihtisabi ihtisabi shine yayi saboda Allah yayi saboda Allah shine ma'anan ihtisabi ba dan kowa ba sai dan Allah shi kadai domin Allah ne yake ba da lada ga mai azumi ba wani ba saboda haka duk wanda ya azumi jima'i ke sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imanan wa ihtisaba saboda ka yadda da Allah ne shar'anta kuma kana neman lada a wajen Allah shi kadai kai ikhlasi sai yake cewa ai bi an yasumu ikhlasan liwajhi Allah la riya wala taqlidan wala tajalludan wato zai ne saboda Allah ba wai saboda ya ga ana yin shi maye ba ba dan ya nuna yana da juriya ba a'a ya yi saboda Allah ya mai sakayya wannan shine azumi yake koya mana abu na farko mu koyi ikhlasi Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadisi da aka rawaito na kursi yana cewa as-samu li azmi na wani Malamin suka ce a bai da yawa da aka ce Allah ta'ala ya ce as-samu li saboda me saboda sirri ne tsakanin mahalicci da bawa ba wanda yake iya gane mai azumi za ka iya shiga lungu ka sha ruwa ka ta abinci kai abin da za ka yi ba wanda ya sani amma Allah in dan shi kake yi za ka bari ke zama ƙarshen hadisi yake cewa ya da'u shahwatahu min ajli zai bar duk abin da yake sha'awa saboda ni shi yasa Allah ya ce li to abu na farko kenan azumi yana koya mana ikhlasi yin abu saboda Allah in har kai azumi ka kiyaye dukkan kaidoji to komai ma kana iya saboda Allah abu na biyu ɗan uwana Allah ya gaya mana makasudin azumin nan wanda shine ayar da take wajabta azumi ta yi bayani ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama ba alal ladina min qablikum la'allakun tattaqun Allah ya shar'anta wannan ibada ya wajabta ga wannan al'umma ta Annabi sallallahu Salama, saboda wannan manufa ta mai la'allakun tattaqun dan ku samu takawa to ita takawa din nan lafazi ne wanda yake mai fadi idan aka fassara shi a dunkule in an ce at-taqwa shine fi'lu al-ma'murat wa tark al-manhiyat shine at-taqwa yin abinda Allah yake ayi barin abinda Allah yake a bari kenan watan azumi yana koya mana tarbiyya yana koyar da mu tuna Allah cikin dukkan al'amuran domin ana so mai azumi a lokacin da yake azumi duk abin da Allah ya hore shi yayi ya kiyaye abinda Allah ya hane shi ya hannu shine makasudin azumin ma'ana iktisabu taqwa mutum ya samu takawa a cikin wannan azumi Talq ibn Habib Allah ya masa rahama da aka tambaye shi me takawa sai yace ma'anarta shine an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju sawab Allah in zaka yi aiki kayi wa Allah biyayya a bisa hasken da Allah ya saukan maka ma'ana ya aiko maka manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da alqur'ani to kai kokari duk abin da zaka nemi yadda Allah ka yi shi a cikin wannan iyakoki na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tarju sawaballah kana aiki kana kaunar Allah ya ma sakayya domin kana yi ne dan Allah ya karba aikin kai baka sakayya wannan bangare ne na takawa kenan sai yace wa an tatruka ma'siyatallah kuma ka ne sanci sabawa Allah shi ma dai ala nurin min Allah kana mai tuna abin da Allah ya gaya maka ka nisanci kaza saboda dalili kaza manzon Allah ya gaya maka kaza sai ce ta khafu iqaballah kuma kana kokari ka nisanci ainihin azabar Allah wannan shine takawa to a cikin wannan azumi abu na biyu da muke koya ke tarbiyyantar da mu shine koyan takawa koya mana tana Allah cikin dukkan rayuwar mu ka samu kwana talatin ana yi maka training akan jin tsoron Allah saboda a lokacin azumi kowa za ka ga yana kokari ya abin da ya kamata to fatan hikimar shari'a abin da ake fata shi ne wannan kwana talatin ya dore a raguwar kwana ɗari uku da talatin kwana talatin ya zama tarbiyyar da ka samu sai maka amfani a raguwar kwana ɗari uku da talatin ka dore akan yi wa Allah biyayya da kuma yi masa ɗa'a cikin duk abin da ainihin wato aka shar'anta maka abu na uku Allah ta baraka wa ta'ala ya da hankalinmu dangane da azumi cewa alheri da yake cikin azumi mai yawa a wata ramadan kada mu bari wani abu ya ɗauke hankalinmu mai asara waɗannan kwanaki kwanaki ne da ba a maimaita su duk wanda ya rayu suka wuce to yayi ya san tafi kenan in ya yi alheri to zai riba ta alheri idan kuma ya yi sakaci to wallahi alherin da ke ci wannan ya wuce shahar abada sai Allah ya gaya mana yace ayyaman ma'adudat ayyaman ma'adudat a cikin bayanin shar'anta azumi amma ya ce mana kwanaki ne ƙididdigaggu ne ake nuna mana wannan wato ana taklili ake yi ana karanta adadin kwanakin domin kwanakin shekara a ce 360 ne aka ɗauki kwana 30 aka shar'anta azumi a ciki rago 330 duk an barka babu wajabcin azumi kayo ko shakka babu kaɗan ne daga cikin adadin kwanakin shekara ayyaman ba su da yawa me hikima na wannan jumla da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin aya ta azumi shine aka ce tahrimi ne da kudaitarwa akan cewa kada ka bari waɗannan kwanaki su wuce ka face sai ka ribata abin da ake samu na alkhairi a ciki shine fadar da yayi a wancan hadisi walillahi utaka minan nar wa zalika fi kulli layla a wani hadisi fi kulli yawmin wa layla dukkan yini da dare Allah yana yanta wasu bayi kada ka bari a wayi gari ka alfijir ya keto rana ta fadi alfijir ya kuma ketowa baka samu wannan al'isku minan nar ba a ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki talatin Ke sa ma za mu karanta hadisin da Jibril alaihi salam ya zo manzon ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zan yi addu'a ka ce amin daga cikin addu'a da yi shine raghima anfu imran Allah ya turmuza hancin mutumin da wata ramadana ya shigo walam yughfar lahu kuma ba a gafarta masa ba adraka ramadana walam yughfar lahu ya riski wata ramadana wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana cewa dukkan mutumin da azumi ya shigo har ya fita ba in tashi daga wuta ba to wannan a tarare ne saboda haka sai Allah ya ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne in kadan kada ka bari kwana talatin su wuce ka baka wayi gari ana cewa kana cikin yantattu daga wuta ba kaga wannan jan hankali ne sosai ga dukkan mai hankali cewa kai iya kokari kai aikin da zaka samu yantawa daga wuta abu na hudu daruratu tawazun at-tawazun fi ramadan aw fi kulli shay ka zama kana da tawazun shine daidaito a cikin dukkan al'amuranka abinda ake nufi shine idan ramadana ya zo to ka yi ƙoƙari ka ribaci wannan watan wajen ayyukan alkhairi da ake ta ambata to amma kada kuma wannan imantar da kai ragowar abubuwan da ya kamata ka kula da su abinda ake nufi shine shi musulmi ana so ya nemi halattarsa saboda haka kada ya zama wata ramadana ya zama maka kai wata ne na katala da bacci wannan baka yi tawazun ba a ce rayuwarka wata ne na wato iktisabin alhairai guda biyu duniya da lahira wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya to wata ramadana ya zamo maka ka hada riba biyu ga ibada ga kuma kana fita ka nemi halal dinka ya zamo kana da tawazun a cikin dukkan al'amari ibada kada ta hana ka neman halal sannan kuma kada azumi ya hana ka ragowar ibadu misali qiyamul layl misali karatun qur'ani da makamantarsu. kuma kayi abinda yake iya gwargwadon karfinka saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iklabu min al'amali ma tutiquna ku yi kokarin yin aiki irin wanda za ku iya ma'ana abinda ake nufi ka ɗebi daidai abinda yake iya karfinka kada ka ɗauka cewa an zo wata ramadan shikenan kuma za ka yi abin da a ƙarshe za ka yanke a hanya ba za ka yi ƙarasawa ba a'a ka ɗauki aikin da za ka iya ɗorewa a kai sai yake cewa fa inna allaha la yamallu hatta mallu. Allah ba zai gaji da ba ku lada ba in dai kuna aiki sai kun daina sai kun gajiya sai daina ba ku lada muddin kana aiki to Allah zai ci gaba da ba ka lada Allah zai ci gaba da ba ka lada sai wa inna ahabba al-amali ila Allah adwamahu wa in qalla kuma aikin da Allah ya fi so shine aikin da aka ɗore wajen yi ba wai ka tashi ka yi abu lokaci ɗaya mai yawa kuma daga baya a nemi ka arasa a'a ka ɗauki daidai abin da zaka shine at-tawazun daidaito ya zama kana da daidaitawa cikin al'amuranka kamar mata misali a ce mace tana da gida to kaga za ta yi ibada duk wanda ake za ta yi azumi za ta karanta alkur'ani za ta yi sallah ta dare za ta kiyaye fara'id na wajibi akan musannan kuma za ta kula da gidanta ta shi shine tawazu duk abin da ake yi na yau da kullun za ta yi kuma ba zai hana ta yi wancan ba haka ake son musulmi ya kasance ma'ana ya zama yana da fakafai guda biyu a rayuwar duniya ga ibada ga kuma inganta rayuwarsa ta duniya saboda haka ya zama mutum yana da tawazun kamar misali ɗalibai in ana makaranta azumi ba zai hana ka je ka halarci karatu ba lectures ba ba zai hana ka yi ayyukan ka ne da kullum ba ko ba zai hana ka je ka yi laili ba ba zai hana karatun qur'ani ba kowane ka daidaita wannan shine abin da ya kamata mu gane abu na biyar bulughul ghaya fi istismari ayyami ramadan ka kai matuka wajen ribatar al'airai da suke cikin watan ramadan domin watan ramadan wata ne da ake wato ayyuka da yawa mutanawwi'a daban-daban daban suke taruwa a wannan lokaci wata ne da ake azumi azumi kuma yana cikin manya-manyan ibada a musulunci umar za Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man sama yawman fi sabilillah kwana ɗaya in kai azumi saboda Allah ba'ada Allah bainaka wa bainan Nari saba'in kharifan Allah zai ne santar da mutum daga wuta tsawon tafiyar shekara saba'in azumin rana ɗaya kaɗai. yawman fi sabilillah inda kai saboda Allah kaga ga azumi a watan Ramadan kwana za zaka yi azumi sannan kuma wata ne na alqur'ani domin Allah ya saukar da alkur'ani ne a watan Ramadan shahr Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an a ciki aka saukar da alqur'ani sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ajwadun nati fi Ramadan ya fi kowa kyauta a watan Ramadan yana yi kyauta irin wadda ba kowa yake iya yin ta ba a watan ramadan ko manzan Allah sallallahu alaihi yana qiyamul layli a watan ramaza Balma yana aiki kafi ya tare a masallaci ya bar gida wato in ka tattara nau'i nau'i na ibada da ke cikin wanda ramazana suna da yawa saboda haka kowane a cikin mu wannan alherin da yake tunkarowa na ramazan ya zama ya kudirce niyya yayi azama akan ta dukkan alkhairai da suke cikin wannan wata zai yi kokari ya ga yari bace su wajen ijtihadi a wata ramadan ya zo a cikin hadisin ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya masa nasiha yace igtanim khamsan qabla khamsin karibati abubuwa biyar kafin biyar su riske ka a ciki yace shababaka qabla harmik lokacin da kake cikin karfi kana matashi Karibaci, wannan dama kafin tsufa ya cin maka wajen ayyukan alkhairi wajen yi wa Allah da'a wajen yawaita ibada in ka girma to kana iya yana iya raguwa saboda yanayin girma sai yace wace hataka qabla saqmi Karibaci lafiyar lafiyarka kafin rashin lafiya ta same ka yace wa ghinaka qabla faqrik Karibaci wadatar wadatarka kafin talauci ya same ka yace wa ka kabla shughlik ka lokacin da kake da dama kafin wani abu ya hana ka kafin wani abu ya hana ka yanzu baka da wani nauyi a kanka baka da aure watakila baka da iyalai da zaka ce sai ka nemo musu abinci ba wanda zai tambaye ka wani abu kaga yanzu lokacin da kake free zaka yi ta ibada zaka yi ta ayyuka kafin nauyi ya hau kanka watakila kai ba shugaba bane kai baka da wani aikin da za a ce ana nema a wajenka to wannan shine faraga karibaci wannan damar kafin wani abu shagaltar da kai a karshe ce wa hayataka qabla mautik wannan rayuwar tana da iyaka karibace ta kafin mutuwa ta zo maka to wata ramadana wannan hadisin zai dabbo ne a ciki wa taka qabla mautik yanzu da yawa daga cikin yan uwanmu mun yi azumi da su ba da bana kuma babu su bal yau muna misali kwana biyar ko shida kafin azumi akwai wannan ba za su riski azumin saboda ne azumin zai same su kafin zuwan azumi to yanzu ya kamata in Allah ya baka lokaci kai mata ka ribaci wannan dama kafin lokaci ya kure maka azumi manzo Allah ya nuna mana sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa yadda yake ijtihadi a watan Ramadan sabanin dukkan wasu kwanaki kamar yadda yazo a cikin hadisi yana ƙara himma wajen ibada kamar yadda yazo a cikin hadisi kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi ko yajtahidu fil ajri ma la yajtahidu fi ghairiha manzo Allah yana himmatuwa wajen aiki yana ƙara ijtihadi a watan Ramadan ko a kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan sabanin ragowar kwanaki na shekara kuma ga hadisin Ibn Abbas da karanto kana ajwadun nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta sai yace wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan amma kyautarsa ta fi yawa a watan Ramadan saboda me saboda al wata ne na alheri wata ne na alheri shi zama ma idan wata ramadan ya shigo kamar yadda zo a cikin hadisin Aisha idan dakala ramadan aslaka kullu asir dukkan wanda yake kaman mene zai ji ayyuka shi wa asa kullu ta'il duk wanda ya tambaye shi zai bashi a wata ramadan saboda haka magabata suke himmatuwa wajen ƙara himma da aiki a wata ramadan balma har suke sanyawa ma wato ibadatu ta kai matuƙa ta kai makura a watan ramadan musamman abin da ya shafi karatun alkur'ani domin hadisin ya bayyana mala'ika jibril yana zuwa wajen manzon Allah a ya tadarusul qur'an ma yana masa mudarasa suna karanta alkur'ani tare kamar yadda wancan hadisin da na faɗa a ya ibn abbas yake cewa yayin da mala'ika jibril hina yarkabu jibril in ya gamu da shi suna karatun alkur'ani kana ajwad min ar-rih al-mursala ma'aikin Allah ya fi kyauta sallallahu alaihi wasallama fiye da iskar da take koro ainihin giragizai take ba da ruwa to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu himmatu mu ƙara dagewa wata ramadan ya zama wata ne da sai inda karfin mu ya kare magabata suna munafasa ma'ana suna rige wajen ayyukan alheri a wata ramadan kowane irin aiki ne na farko dai kiyaye shi azumin na biyu a yin ibadodi na sallah da karatun Qur'ani wanda wata Ramadana yake manta da su sabanin ragowar watanni saboda wata Ramadana wata ne na al shi yasa ma aka rawaito cewa mala'ika yana gamuwa da Annabi sallallahu alaihi mala'ika Jibril domin su karanta al kuma magabata sun kasance suna shagala da alkur'ani da yawa daga cikin magabata in ramadana ya zo suna daina yin karatu na zaure su koma karanta alkur'ani kadai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu shida mura'atu haqq al-ahl wal aulad yayin da mutum yake yin azumi akwai waɗanda Allah ya dora mushi nauyin su shine masu iyalai da yaya kada ya zamo kana yin azumi kai daya kuma ka manta da wanda yake bayanka ka domin da yawa daga cikin mutane musamman mazaje za ka ga cewa suna halartar sallah masallaci diyan da ka hadu cikin jama'a za ka ga kana samun kuzari domin wani yana tara karfafa ka in ka ga wani ya zo za ka ah, to su wani ma suna yi ba zan yi ba to amma matsalar da ake fuskanta shi ne, sai mutum shi ya dage da kokari amma ya manta nauyin da yake kansa na wanda Allah ya dora masa nauyi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu qura'in wa kullukum mas'ulun arayati ya kace ar lura ra'in fi ahli baiti kana da iyalai to haƙƙin kulawa da addinin sa yana wuyanka kamar yadda haƙƙin kulawa da abincin sa yake wuyanka saboda ka duk abin da ake na alkhairi a Ramadan ku yi tare da iyalanka ku yi tare da ƴan uwanku ka ja ɗan uwanka a jiki domin ku yi tarayya wajen aikin alkhairi ka himmatu ka manta da wanda yake yana kusa da kai musamman wannan suke da iyali shi yasa ma a cikin hadisi da aka rawaito daga Aisha Allah ya kara mata da Ummul Mu'minin take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-ashr ahya al-layla wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mijza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman karshe ya zo na azumi ahya al-layla yana rahe dare da sallah sai ta ce wa ayqadha ahlihi yana tada iyalansa kowa ya tashi ai sallah da yana himmatu wa shaddan mishgan ya tamke mazaki wato wajen himma ke to wannan nauyi ne da ya kamata mu kiyaye a lokacin da Allah ya wajabta azumin ashura azumin ashura kafin a wajabta na ramadan magabata sun kasance mutanen madina suka sa yara ƙanana masu azumi idan suka yi kuka sai a basu da yamma kenan saboda yunwa sai a basu abin wasa ana rarrashi har rana ta fadi kaga kenan su sun kiyaye wannan nauyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya a akan wanda Allah ya dora musu nauyi abu nan shi da ke abu na bakwai al-muhafaza ala sihhati sawm shi azumi yana da ka'idojinsa kamar da kowace ibada take da ka'ida ba haka ake yin sa kawai ba a'a yana da shuru yana kuma da ainihin arkan to mutum ya kiyaye dukkan abin da yake na wajibin azumi ne rukunai da sharuɗan azumi kada ya ɓata azuminsa watakila abin da zai fara zuwa a hankalin mutum shi ne shi azumi ai mutum ya kare gaba da ci da sha da biyan bukata ta sha'awa daga mutuwa alfajir zuwa faɗuwar rana shi ne azumi a tunanin wasu kenan iya wannan shi kenan a'a akwai wasu abubuwa ban da wannan me yasa na faɗi wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a kuma hadisi ne ingantacce cewa da yawa daga cikin masu azumi ba su da rabuwa cikin azumin sai yin wannan da kishi kadai amma lada ba su da shi me yasa saboda sun bata azumin su ba ci suka yi ba ba sha suka yi ba a'a sun yi abin da su ba su dauka yana bata azumi ba sai bata musu azumi sai lalata musu azumi shine ba su kiyaye abin da Allah ya ce su kiyaye ba domin azumi ba iya ci da sha da ainihin tsare kai gaba da sha'awa bane akwai abubuwa bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man lam yada qawla zuri wal amali bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar qawla zuri shine ƙarya da ƙage ba to Allah baya bukatar azumin ya ma ya sha ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don azumin yana yi yana saban Allah to ya zama kamar tifka ne da warwara yana yi al'ibada yana warware ibada a lokaci daya shi sa ke cewa falaita lillahi hada fi an yada ta'amahu wa sharaba Allah baya bukatar ya bar abincinsa ko abin shansa kaga ya da kadida cewa wanda bai bar wannan laifin ba to in ma yayi azumin yani laita lahu illa bi wal atash la da dai ba Allah bai bashi ba domin ai ba iyaki da sha kawai aka ana azumi ba har da kare kai gabarin abin da Allah baya so ya zo a cikin sahihi sai bukhari daga jabir bin Abdullahi Allah ya kara masa yadda ko kuma musannad bin abi shayba aka rawaito jabir Abdullahi ta sahabi manzo Allah ke cewa idan sumta falyasum sam'uka wa basaruk in kai azumi da jinka da ganinka su ma ce azumi wa lisanu harshenka yi azumi an al-kadhib gabarin ƙarya wal ma'sam da sabon Allah Wada da'adal jar kai mai azumi kada ka cutar da makocinka wal yakun wa waqarun wa sakina yawma in kana azumi a ga alama a jikinka wa da sakina zuciyarka da jikinka a ga alaman nutsuwa da kuma zuwa ga Allah shine cikar azumi wala taj'al yawma fitrika wa yawma sawmika sawa karka sanya ranar da baka azumi da ranar da kake azumi a yi zama daddai ne ba wani bambanci wannan an yi ba a yi ba kenan in dai baka kiyaye waɗannan ba to kayi azumi ne ka bar ci ka bar sha amma ladan da ake ba masu azumi Allah ba zai ba ka ba domin a wata hadisi ya ce laita lillahi haja fi an yada fa'ama wa sharaba in dai baka kiyaye ka'idoji ba to lalle kuwa in ma yi, to Allah ta'ala ba zai saurari abin da kai ba domin baka kiyaye abin da yake mafi girma na makasudin azumin na takawa ba a nan ne wannan gabar nake so in yi a jan hankali ga 'yan uwa na matasa game da lusus ramadan kun san a azumi akwai wasu 'yan fashi da suke yawo domin su yi wa masu azumi fashi akwai su da yawa lusus ramadan suna nan da yawa kamar yaya su ne wasu ne waɗanda su makasuninsu su gaci a sun lalata maka azumi wannan kuma abubuwa ne da yawa tsawarin waɗanda suke hana mutum tsayawa ya kyauta da azuminsa a cinye maka ladan azumin a hana ka samun lada su ne barayi ko kuma 'yan fashi da suke wa masu azumi fashi suna nan da yawa suna nan da yawa amma ɗaya zan ɗauka ambata saboda shi ya fi kusa da mu shi ne social media suna social media suna cikin ainihin lutus ramadan masu sace wa mutane lalan azumin yan wana waɗannan social media kamar yadda sunansu yake wato kafofi ne da aka ce za a sada zumunta to amma tun da duk damar da mutum ya samu musamman wanda yake shedanu suna amfani da ita wajen yada abin da yake manubobinsu to sun yi amfani da wannan kafofi wajen yada barna a cikin al'umma da matasa hususa waɗannan kafofin sada zumunta na kamar facebook da instagram da tiktok da gasanan youtube iri-iri gasanan sun kai guda ashirin ga wanda ya san amma da suka fi shahara ne ba su wuce mu a nan guda uku ba ko hudu wanda galibi ake bibiya a kai-a kai. waɗannan suna cikin lusuf ramadan lalle kada mu bari su cinye mana ladan azumin ba dan komai ba saboda yadda suke shagaltar da mu suke ɗaukar hankali kuma abin da zai baka mamaki yadda zuciya take damfara da wannan take kasa haƙuri ni na ga mutanen da ba za iya minti biyar cikakke ba su taɓa wayarsu ba wallahi ba za ta yi minti biyar ba minti biyar ne a ko'ina ce in ko aka karfe musu waya to za ka gansu sun zama kamar mutanen da aka cire musu laka ma'ana suka zama wato sun samu paralysis ake cewa sun zama ba sa iya mutu akwai wani abu da aka gido a wasu kasashen turawa shi ne cewa sun buɗe wasu ainihin wato a club ne na haduwa na matasa amma sharadin zuwa wajen in ka zo kofar wajen za ka ajiye wayanka. ana so a tarbiyyantar da matasa su iya haƙuri ka zauna minti talatin ko awa ɗaya ba tare da ka taɓa waya ba wannan shi ne abin da ake yi abin ban mamaki har gwada ka ake yi ya zama yadda ka san numfashin da ba za ka yi haƙuri ba haka mutane suke game da waya to wannan waya da yawa daga cikin alherin da yake ramadana ko ibada a ɗaya ma duk ta ɗauke mana wannan ba don komai saboda abubuwan da ake yadawa a cikin shigar da tawa kuma zuciya tana da karkata kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yake huffatil jannatu bil makare. aljanna an kiwaye ta da abin da zuciya take jin nauyin sa kai sallah kai zikiri kai kaza kai kaza akwai nauyi zuciya amma wa huffatil nar fi shahawa ita aljanna an kiwaye ta da abin da yake na sha'awar zuciya to da yawa daga cikin waɗannan abubuwa sun dauke hankalin mu baki daya musamman matasa kamar yadda ake bayyanawa a kullum ta Allah kashi 86 daga cikin waɗanda suke da waya kashi 86 daga waɗanda suke da waya suna shagala da abin da ya shafi social media wanda yanzu a duniyar da muke ciki a yau ana tunanin cewa kusan percentage na masu bibiyar social media ya kai kusan rabin adadin mutanen duniya kuma ba wai kasashen da suka ci gaba kadai ba hatta kasashe masu tasowa baki daya ya zama rayuwar ta koma baki ɗaya a wannan harka ta social media me ake karatu me ake samu a ciki shagala kamar yadda muke gani da ya da abubuwan da suke watakila dan adam ma sai dai cinye ma lokaci bai da amfani alhali mu addinin mu ya nuna mana cewa minti daya sakan ɗaya da ka rayu a duniya sai Allah ya tambaye ka domin a cikin hadisin da manzo Allah yake cewa la tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in in ka tsaya a gaban Allah a kiyama sai Allah ya tambaye ka abubuwa guda hudu abubuwa hudun nan sun shafi gaba ɗaya rayuwarka da duniya al'umri fi ma afna dukkan rayuwarka a me ka ita wa shababi fi ma lokacin da kake matashi kana cikin karfi me kai da wannan damar da Allah ya baka na karfi wa mali Allah zai tambaye ka dukiyar da ka samu min aina ta tasaba ta ina ka same ta wa ya kace da ita wa ilmi fi ma amila bi ilmin da Allah ya baka me kai da shi kaga anan an ce an umri rayuwar ka duka from A to Z duk saka sai Allah ya tambaye ka to duka lokacin da muke shagala da social media a yadda aka yi bincike mafi yawan mutane suna kashe mafi kankanta mafi kankanta awa ɗaya da rabi ne the least mutumin da yake shiga social media awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi to yanzu inda zan tambaye ku salloli guda biyar a za'ar la'asar magriba isha ba. awa nawa ne duka kowane minti nawa nawa ne mu ce kowace sallah minti goma sha biyar minti goma sha biyar fifteen times five nawa kenan seventy five kaga salloli da muke guda biyar ya kai adadin abin da muke na so list wanda yake taba social media yake shiga awa ɗaya da rabi to kuma bare wanda dama wannan ne mafi kankanta a cikin mutane akwai wanda yake awa biyu awa uku awa hudu awa biyar fiye ma da haka yana duba social media me yake yi ba wani abu ne ba kawai shiga can fita can abubuwa na shashanci abubuwa na ɗauke hankali abubuwan da suke hana mutum ya zama productive ya zama yana zaune waje daya bal ma abin da yake sa shi safan Allah domin haramun ne mutum ya bibi irin waɗannan mabarnata domin shi ka'idar irin waɗannan social media duk science makaranta ce ta kimiyya kun san masu kwamfuta sun san abin da ake bi da algorithm a gwargwadon abin da kake bi gwargwadon abin da za a cinno maka to yanzu ka duba abin da matasa suke bibiya a social media shi za a yi ta kawo musu ana nanatawa abin da yake na saban Allah abin da yake na bada lokaci sai ya zama mutum ya cinya a wannan rayuwarsa kuma Allah sai ya tambaye ka saboda haka shi wannan social media duk da cewa akwai abubuwan da yake na amfani da ake samu a ciki domin yanzu mafiya yawan karatu akan yi ainihin gabatar da su live a social media duk inda kake za ga inda ake karatu kana bibiya kaga wannan alheri ne za ka ji wa'azin zaka an kiyaye a nan ko kuma abubuwa na karatu na amfani wanda ake samu a social media to amma ni a fahimta ta social media bata wuce abin da Allah ya da giya da tata da shi ba da Allah ta'ala yake yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi taykami wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima su mutane suna ganin cewa giya da tata akwai ɗan amfani a ciki to amma idan an auna mai hankali ya auna amfanin a ce giya da ta suna da amfani mai shan giya zai ji annashawa misali abin da yake tunani mai yin tata yana tunanin wata ran zai samu kuɗi to amma in ka auna alherin da suke tunani ko kuma amfanin da kuma sharrin da yake ciki ai ba zai amma aunin ba zai zamo daidai ba domin alheri ɗaya da sharri casa'in da tara ina alheri a ai babu shi a'a Allah ya ba da amsa ne game da tunanin mutane ba wai dan akwai alheri a cikin giya da tata ba to me alheri a cikin maye su tunanin mutane nan. me alheri a cikin abin da mutum zai ta tara? amma shi tunanin dan adam alheri ne wannan to ni ina ganin social media bai wuce wannan ba in akwai alheri da ake tunanin na samu dan kankani ne domin a social media ne za ka sa kana ganin karatun Qur'ani kuma a jeho maka babu na abin da yake na sabo ne na albasha kowa ya takayya kowa ya sani wanda yake amfani da internet cewa akwai abin da ake ce ad blog wanda za ka rufe advertisement da za a kaje maka akwai abin da in ka rufe wannan to ba za ma a baka abin da kake so sai a kuma toshe maka sai a ce sai ka yi cire wannan ad blog ma'ana in ka rufe ba za a rika jeho maka advertisement ba to sai a ce kuma za a kyale ka kallon da kake so dole sai ka ba su dama domin ai su abin riba su kenan su yada maka albasha da barna sannan kuma abin da ba shi kake nufi ba in kai kuskure halin ka ya kai to sai ɗaya ne sai an kama goma na shari saboda haka gari neman alheri sai ka yi ne sai ka buge da tunda ina gani in dai ba mala'ika ne kai ba sai dai annabi ne masu ne ba abin nan manzo amma dai ba manzo na zura wa Allah kara masa lafiya yake cewa ko la ilaha illallah ne a gemunka in dai kai mutum ne to sunanka ne mutum ba za ka yi controlling na kanka akan cewa ai ni ba ruwa in dai ka gani to zuciya sai dare sai tariya sai ta faɗi wani abu kuma ka gani ɗaya biyu uku gwargwadon yadda kake bin social media yadda za a jiho maka bare kuma yanzu akwai abin da ake cewa za a ce abin da yake trending yau shine kaza kuma ni da ku duka duk mai biyan bibiyar wannan ba ka isa ka fitar da kanka daga wannan ba in an faɗi wani abin kaza da ake birka ji ba daɗi a ce ai yanzu abin da ake ake abin da yake trending a social media tiktok da abin da facebook shine matsalar wanda da ta yi kaza ko wani da ya kaza ko duk ba mutane kirki ba ne kuma dole sai a motsa kai ta bi kana kara tambaya to me aka yi ba za ka ce ba ka ba saboda kai mutum ne za ka so ka ji an ce wani an yi kaza me aka yi to daga nan kuma an ja ka kenan wani sharrin da yake gudana a social media ce sai mu kokari mu kare azumin mu daga waɗannan yan fashin da suke kwashe wa mutum ladan da kake samu a shi ne su ɗauke hankalinka su jefa ka wani wajen da ba shi kake nufi ba akwai su da yawa amma wannan ɗaya ne daga cikin wanda ya kamata a ce mun tsawaita magana a kai lokaci bayi da yawa shi ya sa ba za mu bin amma da rakalli aka ce al'akar tafi al'ishara ko allabi mai hankali ishara ta isan masa in dai Allah zai tambaye mu rana alkiyama rayuwar waki ɗaya kuma Allah ya gaya mana cewa mu tsare ganin mu mu tsare jin mu inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula Allah sai ya tambaye mu jin mu da ganin mu kuma Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina qul wa kullul mu'minina gudu min absarihim wa ya yahfazu furujahum dhalika aska wa kullul mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahum kaga an tilasta mana a wannan nasi Allah ya wajabta mana irin da idan a wannan ayar an ce za a tambaye mu an sama wal basar wa du'at da zuciya to wanda za a yi mana tambaya mun yadda daga mu da Allah da wannan tambaya lalle ya kamata mu yi wa kanmu linzami ba zai yi a ce mu ba za mu eh, shiga social media ko amma mu san duk abin da muka gani Allah zai tambaye mu mu kiyaye shiga inda bai kamata ba musamman a lokacin azumi da yawa cikin mutane lokacin azumi suna kokarin neman abin da zai ɗebe musu kewa su manta da yunwa ko da kishi to a ƙarshe sai su fada cikin yau da a zamanin baya kafin ainihin wannan ci gaban waya yanzu talabijin ake shagala da shi a ƙasashen larabawa da yawa za ka ga akwai abin da ke cewa musassalat ramadan series na ramadan dramas ne ake yi wai za a shekara ana yi amma da azumi kadai za a nuna kwana talatin amma shekara ake ana shiryawa don kwana talatin kadai kuma shi ne a hana ka bin Allah a shagaltar da kai da waɗannan series to yanzu kuma ana da waya ma an manta da wancan duk abin da kake za gani a waya a ƙarshe sai ka zama azuminka kana azumi أما حديث إنسان يتي رب صائم ليس له من ثيابه إلا جو العطش كاشا جهي كاشا يموى أما أوجد ألا كاذا ما أيكن كهباء منصورة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه سأقول أيبك كي أي أبن أكسيك كي أي أبو نتقل العشر الأواخر من رمضان متى أعداد الهيرن kwanaki a cikin shekara su ne goman karshe na watan ramadan musamman daren domin a cikin waɗannan goma ne Allah ya ambaci lailatul qadr da yake ta lailatul qadr khairun min alf ibada a wannan dare guda daya in ka samu dacewa Allah ya karban maka to ya fi ibada a watanni dubu ana magana shekara tamanin da wani abu da uku da wane ne ake lissafi bisa al'ada ba ka akan kai shekara tamanin ba sun ma ka kai a lokacin baka da karfin aiki na ibada amma kana da karfin ka ka dace da ibada rai ɗaya Allah ya baka lada na shekara tamanin da zuriya to bari kuma Allah ya maka rabo ka ga Ramadana goma goma sha ashirin talatin duk da ka dace kana da wannan lada saboda haka wannan kwanaki masu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman yake barin komai ya tare a masallaci don ya ribaci waɗannan kwanaki masu albarka ya dace da daren lailan durkatu shi ne hadisin da kakar da hadisin aisha Allah kara wata yadda ta ce kane da dakal ashir ahiyar laila wa ya kaza ala wa shadda mai zaha manzan Allah yana dagewa a kwanaki goma nan na ainihin karshen wata ramadan kuma yana tada iyalansa kuma yana istihadi wanda ba ya yi a waninsa kana yastahidu fil ashri ma la yastahidu bi ghairi kokarin da yake a goma nan ya wuce duk wani lokaci a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka in wana kwanaki goma nan na karshen wata rauza kwanaki ne za mu rage shugunai na rayuwa mu shagala da motar Allah da neman rabo a wajen Allah da neman gafara da neman mu zamo cikin kutaka minan nar wanda Allah zai yanta mu daga wuta a cikin waɗannan kwanaki saboda haka mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen himma wajen dagewa a goma karshe na wata rauza abu na tara manzo Allah yakan yi istihari a wata Ramadan fiye da duk wasu kwanaki kamar yadda yanzu hadisi ya gaya mana istihari ainihin musamman kuma a cikin addu'a wata Ramadan wata ne na addu'a Kowa ne daga cikin mu yana da bukatu a wajen Allah kowa yana da bukatu a wajen Allah to ga lokacin da aka aje maka wanda za ka gaya wa Allah bukatar ka kuma Allah ya amsa maka mun karanta ta zuwa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani sa'ibi da'awatun mustajaba din mai azumi yana da addu'ar da Allah yake karba a watan Ramadan a wani hadisi manzala tsarasar mai bayyana cewa mai azumi yayin da yake shan ruwa yana da addu'a mustajaba a wani hadisi ya ce salatu da'awatin mustajaba a ciki akwai da'awatu a tsari ne Allah yana da hikima kamar yadda malamai suka wayi bayani a dangane da ayoyi na azumi idan ka duba ayar suratul baqara za ka ga cewa ayar azumi an sanya ta ko ayar addu'a an sanya ta a bayan aya ta azumi idan ka duba za ka ga ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 186 a cikin suratul baqara yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li al-aya wannan ayar in ka duba an rato ta ne a cikin jerin ayoyi da ake ainihin wato wajabta ajin domin ta shigo tsakiyar ayar shahar ramadan allazi unzila fihi da kuma uhilla lakum laylata siyamin rafathu ila nisaikum bayan an jero sai kuma aka ce wa idza sa'alaka ibadi an ma'ana ayar addu'a sai aka kawo ta bayan an yi bayani na me na ainihin wajibcin azumi malamin suka ce hikimar wannan shine dan a gaya maka watan azumi wata ne na addu'a wata ne na karba addu'a duk wanda yake da wata bukata a Allah in yana da yaqini ya daga hannu ya roki Allah manzo Allah yake sallallahu alaihi duk wanda ya daga hannu to Allah ta'ala zai amsa masa bal ma ya amsa masa sai dai yana da ɗaya daga cikin abubuwa guda ko dai take a bashi bukatarsa ko kuma a'a a musanya masa wannan bukata a tsare shi daga wani shirin da yake tsoro ko kuma Allah ya ajiye masa ladan a gobe kiyama kenan babu yadda za ka daga hannu face sai ka samu bukatarka face sai ka samu alheri a wannan addu'a to ka duba yadda Allah ya kawo ayoyi na azumi a ciki kuma sai ya shigar da aya ta addu'a wai da ta alaka ibadi anni fa inni qarib a cikin jerin ana magana azumi aka kawo addu'a dan me dan a ga maka cewa azumi watan Ramadan wata ne na addu'a Allah yana amsa addu'ar bayi mu dage mu yi addu'a mana da bukatu a wajen Allah ta'ala kowa yana da bukata wannan ba makawa inda kai dan adam ne mabukaci ne to kai addu'a a watan Ramadan domin na ga yaku cewa ya ce wani tarimi da'awatu mustajaba a wani hadisi yake cewa salatun la turaddu da'awatu kaga a can an ce yana da da'awa mustajaba nan kuma ake la turaddu in dai ka daga sai an amsa maka ba za a mai maka da addu'ar ba Shi ne mutum uku al adil shugaba mai adalci sa'im, hatta yasfu ka duba wannan wasa'im hatta hatta yana nufin gaya ne ma'ana har sai ya tauki azumin kana azumi tun fitowa alfajir in dai ka daga hannu garanti Allah zai ansa maka hatta yasfu yace har ka zo lokacin buɗe bakinka to ƴan uwana kana da bukata da ya kamata ka yi ta addu'a Allah ya nuna maka ramaza ka yi ta addu'a in watan ya shigo duk wata dama da ka samu duk wani lokaci ka ɗaga hannu ka yi addu'a ba sai bayan sallah ba ba sai a masallaci ba duk inda kake ka tuno addu'a ka ɗaga hannu ka yi addu'a domin ya ce wasu sa'im hatta yufta mai azumi Allah zai amsa addu'ar shi tun daga farkon azumi har lokacin da ya sha ruwa kuma generally ma a yinin kana da addu'a karɓaɓɓiya wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye abu na ƙarshe na goma shine khitamu misk cikawa da alheri manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama cewa dukkan al'amura abin da ake duba shine mai al'umur bi khawatimiha ƙarshen ake dubawa ba yanzu ba al'umur bi khawatimiha yaya za a gama wannan shine damuwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowane al'amari to haka wata ramazan an ga wata yau kana azumi yanzu bukatar da ake a ga zaka kai karshe a wannan abin da Allah yake nema a wajenka na takawa to ya kamata mu san cewa idan Allah ya mana rago da ganin azumi mu yi iya kokari mu ga mun cika da alheri mun cika da abin da yake mafi kyau hadisin da na karanto da zuci ne hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaika jibril ya ce da ne in yi amsa addu'a yace baruda ko raghima man azuraka ramadana falam yughfar lahu Allah ya ɗaiɗaita, Allah ya wulakanta Allah ya duk abin da zaka yi fassara ka fassara ga wanda aka gama azumin wata ramadana har ya kare ba a yafe masa ba ma'ana bai samu gafara Allah ba to wannan ba'uda ko kuma ma'amfu ya yi asara Allah ya kisantar da shi wannan malaika jibril ya addu'a yace wa annabi a salama. Ka ce amin kada ka yadda ka zama a cikin waɗannan a ce an gama wata ramadana baka samu Allah ya yafe maka kurakuranka ba baka zama daga cikin al'utaka minan nar ba bayan an ce maka fi kulli yawmin wa layla walillahi utaka minan nar duk ranar Allah cikin kwana 30 din ko 29 akwai wa'anda ake yantawa kada ka bari a gama kwana 29 ko 30 baka zama cikin intattun bayi an yafe maka zunubanka ka tashi ka yau ka ummun ba kamar ranar da aka haife ka saboda me ka ne sanci sabon Allah ka yi wa Allah biyayya iyayenka ya zo a cikin hadisin nana insha Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi mata bayanin wata aya walladina يؤتون ma atawa وقلوبهم وجلة annahum ila rabbihim raji'un wallazina yutuna ma ataw waɗanda suke aikata abin da aka ce su aikata waɗanda suke bayar da abin da aka ce su bada sai ce wa qulubun wajila suna yin abin da aka ce sai amma zukatun suna cikin tsoro suna cikin fargaba dan me annahum ila rabbihim raji'un cewa fa za su tsaya a gaban ubangijinsu gashi dai suna yin abin amma kuma suna cikin tsoro sai na na isa ta tambayi manzon Allah a huwa alladhi yasrifu ويزني ويشرب الخمر وهو خائف min marja'i ila rabbi wannan ayar tana nufin waɗanda suke yin sabo suke sata suke zina suke shan giya duk da cewa suna aikin alheri a daya nan suna tsoron gabuwa da ubangiji game da laifinsu su Sune ayar take nufi na na ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila sun yi abin da aka ce su amma suna jin tsoro su ne masu laifi ma'ana sun haɗa laifi da aiki na alheri suna tsoro kada su je Allah ki karba aikin su alheri kuma laifin su Allah kama su da shi shine ayatul kinini yake kalla la yabnata siddi yace ba su ake nufi ba walakinahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhsha an la yuqbala minhu ai ayan nan tana nufin wanda zai yi sallah zai yi azumi zai yi sadaka amma yana tsoro Allah ya karba ko bai karba ba saboda karba a wajen Allah take kai naka kai ne fata kake to saboda haka ya zama ka cika da wannan kaunar Allah ya karba ayyukanka ba da cikawa da ruɗe da gururi da kuma ganin cewa ai kai yanzu ai ka tsallake ka zama kaza ba a'a kai ibada kuma kana roƙon Allah ya karba maka ayyukanka domin Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin yanzu dai idan muka tambaye wa nan Allah gafarta malamai duka kowa mu tambayi kanmu duk muna cikin almuttaqin wa zai bukata shaida Allah kadai shi yake shaida ga wannan kuma ya ce innama yatakabbalu Allah min al-innama yana nufin kadai a wajen waɗanda ake karba ake sune almuttaqun to wannan ba zai taka ji tsoro ba kace to ni yanzu ina cikin su saboda ai ba zo an gaya ma ko ai ko maka malaika ya gaya ma kana cikin muttaqun ba ai ko maka ba to yanzu kaga dole zuciyarka ta yi me ka ji tsoro cewa Allah ka karɓa mu saboda haka in za mu cika ramadan mu cika ramadana da ainihin yawaita istighfari shine malamai suka ce hikimar bada sadakatul fitr kenan wannan zakar a zakatul fitr saboda me ya zamo kafara ga kurakuranka kuma da fatan Allah ya yafe maka ya karɓi ayyukanka shine hikima na ainihin a cikawa da sadakatul fitr kuma zaka ga ibadoji kamar aikin hajji an bayyana cewa in ka gama aikin hajji ka cika da istighfari sai malamai suka ce yana nufin duk aikin alheri in kai ka yawaita istighfari ma'anar ta shine kana mika wato cewa ya ubangiji abinda nayi na daidai Allah ka ba mu kuskure ne Allah ka yafe mu shine abinda ake so a cika ibada da shi in aka gama ibada to kuma a yawaita istighfari a yawaita istighfari a yawaita neman tuba a wajen Allah saboda me kai azumi iyayenka amma baka san kurakuran da kai wani abu ma baka sani ba kamar yanzu nake faɗar ah, matsala ta waya ba zai yi ni da ku a ce ba mu da waya da azumi ba ko ba mu shiga social media dole sai mun yi ko ba yadda za a yi baka ga wani abin da ba daidai ba to in ka cika azumin ka sai ka yawaita istighfari ya zamo ka cika da me al almis ta alheri waɗannan abubuwa guda goma da na ambato da fatan mun kiyaye su baki daya abubuwa ne da ya kamata ya zama mun yi ainihin guziri da su saboda shiga wannan wata mai albarka musan cewa wannan wata ne wanda duk wanda ya rabota da shi to ko shakka babu ya rabota da alheri mai yawa mu yi kokari mu ga cewa alherin da yake cin wannan wata mai albarka mun yi iya abin da za mu ribate shi kuma duk abin da za mu yi ya lalata mana azumi mu kauce mata abin da ya shafi gani da ji da magana kada mu faɗi abin da yake ba daidai ba kada mu rika jin abin da Allah baya so kada mu kalli abin da Allah baya so iya abin da zamu iya fattakullaha mastata'tu ko mu yawaita addu'a a watan Ramadan muna da bukatu a wajen Allah mu yi wa kasar mu addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya mu yi wa kasar mu addu'a Allah ya ba mu shugabanni nagari masu tausayi masu imani muna bukatar addu'a mu kanmu Allah ya ba mu dace mu gama wannan karatu lafiya sannan mu fitar da sakamako mai kyau lafiya ba tunanin cewa gobe za ka dawo wannan muna da bukatar wayan addu'o'i muna da bukatar addu'a ta gaba yanzu ba magana ake ta gaba gaba karatun ba ka gama ka je ina ka gama ka je ina kana da kalubale a gabanka da yawa ka gama karana bukatar yanzu dan kai digiri dubu suna nan a gida suna zuwa da irin takardarka kenan kana bukatar ka roki Allah da kai karatun Allah ya sanya ma albarka Idan mu karatu ne da zaka amfana a rayuwarka kana buƙatar ƙalubale na gaba ‘yan uwana ga sunan mata karatun da ake ana karatu amma ai ba shi bane iya rayuwa. dole ana buƙatar za a aure ana buƙatar a samu namiji wanda yake mutumin kirki kuma wannan zaɓi ne na Allah shi kirki ba a riga yake ba ko a fuska a'a Allah ne ya sani kuma ba wanda zai kai kai zuwa ga alheri sai Allah ka yi amfani da wannan damar ka yawaita addu'a ki yi addu'a Allah ya baki miji nagari in kina da miji Allah ya zaunar da ke lafiya ke addu'a Allah ya sa wannan karatun da ake zama wuce ko ba ta alheri ba ko ba ta halaka haka mazaje haka baki ɗaya rayuwar saboda haka mu yi amfani da wannan dama da Allah ya ba mu mai iya abin da zamu iya na alheri mu yi koyi da manzo Allah ta san wanda ke ijtihadi matuka a wata Ramadan sannan mu roki Allah ya zamo ya sanya aikin wato karbabbe ne ya zamo karbabbe ne Allah ta'ala ya saka wannan suka shirya wannan taro da alheri kuma abinda muka faɗa Allah ya ba mu iko aiki da shi baki daya duk kurakuran mu Allah ya yafe mana kuma Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya azurta mu da ganin wannan wata mai albarka ya azurta mu da yin aiki na gari a ciki kuma ya karba ayyukan mu ya ji kan magabatan mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a kasar mu da yawan arziki hali na kunci da muke ciki Allah ya yi mana Allah ta'ala ya ba mu shugabanni mutanen kirki malaman mu da suke hidima Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya biya su da gidan